ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai, wanda ya daidai da sha biyar ga watan shida shekara ta da da ashirin shida. cikin kaddarawan Allah ta'ala kamar yadda duk mako muke gabatar da karatu a wannan masallaci na Musa bin Umair da ke cikin garin ɗan bushiya a nan Kaduna New Millennium City yau ma Allah ya sake haɗa mu domin kammala karatun littafin samanuna sababan linnajati minan nari insha Allah ta'ala rana ne da muke karatun shari'ar ba'inan nawiya to amma akwai karatun da muke na ran laraba wanda muka ɗage shi akwai darasi guda ɗaya da ya rage a wannan littafi ba mu kammala ba sai muka zaɓi mu tsayi da wancan littafi yau mai masa darasi guda ɗaya insha Allahu mu kammala shi wannan kuma shine darasi na ashirin a cikin littafin darasi na ashirin daidai kuma insha Allahu ta'ala shine darasi na ƙarshe daga mako mai zuwa sai mu koma kan wancan littafin shari'ar arba'inan nawiya mu ci gaba kamar yadda muka ji sunan littafi 80 sababan lin najati minan nari hanyoyi ne guda tamanin wanda suke nesanta mutum daga azaban wuta wanda yau za mu tashi ne a na da bakwai, wanda Masa ke da kafalatul aitam shine ɗaukan nauyin marayu a ɗauke ma maraya ci da sha da sutura da lalurori na wajibi na rayuwa mutum ya zamto yana ɗauke nauyin maraya ya dawo da shi kansa akwai abubuwa guda biyu duk wanda ya lizumce su da hidimta musu to tabbas sai kaga albarka a rayuwar shi na farko shine alqur'ani na biyu shine maraya duk wanda zai shiga hidiman marayu ka'in da na'in ba dare ba rana ba gajiyawa to ya jira bushara daga Allah wannan kuma ko ba komai ya samu ne ta kasancewan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ne yana maraya ta uwa ta uba ya taso bai san mahaifi ba sani na tausaya da sanin tsawainiya da rayuwa haka nan ita ma mahaifiyan bai tsawon rai da ita tsawon ran da har ya zama wani abu ba aka gani to abin luran shine inda maraici aibi ne na rantse da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taso maraya ba to haka nan malamai suke cewa duk wanda kaga yana hidimta wa marayu to soyayya shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam soyayya ce ta gaskiya kamar yadda kaga mutum yana watsi da al'amuran marayu to ƙaryan soyayya yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda annabin al'umman nan a cikin maraici ya tashi ba kuma yanda za a iya zanto kana son shi amma baka damu da hanyar da ya zo duniya ba ko a hanyar da Allah ya tado da shi ba to za mu ji falalolin da kuma yanda daukan nauyin maraya ke sa mutum bai shiga wuta malice ƙala sallallahu alaihi sallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wannan hadisi da za mu ji al bukhari ya fitar da shi hadisi na 5,304 hadisin sahal bin sa'ad sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam. manzala sallallahu alaihi wa sallam ce ana wakatilul yatimi da ni annabi sallallahu alaihi wasallam wa katilil yatim da wanda ke ɗawainiya da marayu yake ɗaukan nauyinsu fil jannati ko a gidan aljannan da ni da shi ka hatai ni kamar haka muke waɗannan abubuwa biyu wa ashara sai ya nuni ila usbu'aihi da yatsunsa guda biyu ya'ani yana nufin as-sababa wannan wanda muke kada ta yayin tahiya ita ce as-sababa sai ya nuna ta walwufa da yatsan tsakiya mafi tsayin nan sai daga wannan ta tahiyan ya fara da ita don yi tafi daraja duk yatsun hannunka ba wanda ya kai ta daraja saboda yanzu kana yin haka za a bashi duk fassarar da za a bashi mai kyau ne kawai ka nada duka yatsunka ka nuna kwara ɗaya sama duk fassarar da za a yi mai a duniya mai kyau ne ko dai ɗauki Allah na sama ar-rahmanu alal arshi tawa gaskiya ne ko ta ɗauki magana ɗaya nake ba na biyu ni ba mutumin banza ba ne dattijo nake magana kalamu wa'e kun banci magana ko kuma shiga taitayinka wannan ma gyara ne to sai fara da shi saboda wannan ya tsandarajansa ana nuna hatta bilal bin abi rabah bilal bin rabah lokacin da ake azabtar da shi tun yana cewa la ilaha illallah ya zo bai faɗi yana cewa ahadun ahad Allah dai ɗaya ne shi kaɗai za mu bi kai da azaba ya azaba sai ya nada duka yatsunsa kawai nuna guda ɗaya in ma mutuwa ne ku na mutu da tauhidi qul huwallahu ahad kenan to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam nuna wannan tsamma manuniya wal wusta da ta tsakiyan ta tsakiyan shine mafi tsayin nan ko malamai suka ce sun ba wannan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara biyu na farko suka ce yanda babu wani yatsa tsakanin wannan asbaba din da da wannan kaga inda alhinsar wannan ya nuna da wannan ai akwai alwusa tsakani ko to amma sai ya hada biyun nan suka ce yanda ba wani yatsa to haka za ka yi makwabtaka ga ka gashi malam a ce kana jin numfashin annabin Allah ko a duniya ne ai kai kakanka ta yanke saka na biyu suka ce a'a abun nufi shine ka kalli tsayin su daga wannan sai wannan yana gaba kana biye shi ne a aljannan yana gaba kana biye masa to duk dai fassarar da aka ɗauka na malamai arziki ne a ciki to kaga nan da aka ce mutum yana yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna kamar haka yana nuna maka ɗaukan nauyin maraya ko mutane daga shiga wuta tunda akai bayanin ka gidan aljanna to kenan ba a wuta kake ba to sai malai ce faman arada suhbatan nabi don haka nan ku sani duk wanda ke nufin yake so ya tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati suhbatan nabi ya zama sahabi ko da bai haɗu da shi a duniya ba kenan ko me so ya zama sahabin annabi fil janna aljanna fa alaihi to aiki ya ganshi na me an yakfila yatiman ya samu wani maraya ko bai kawo shi gidan shi bai ce ai mun lissafin kudin makarantar shi kudin abincin shi da rashin lafiyarsa kayan sallah sau nawa ake masa a rayuwa me ake tsammanin kaza a ban mutum ɗaya sai kai budget sai ka cire in kana da shi duka in ba ka da shi duk wata ka ce salarin ka kaje banki ka ce kaza na shigowa kaza ya wuce wuri kaza inda ake hidiman marayu ka gama naka ka gama akwai wata mata da ta yi haka a marayun da muke da sunan Mu'az bin Jabal sunanta maman yan uku haka sunanta yake wani abu mai ban tausayi da ya sa zai zama wa'azi in gaya muku wata rana ko muna zaune na mun ga alaƙa ina ga ko dubu uku ko dubu biyar ta daɗe a asusun marayunmu haka za ga yana shigowa wata rana sai na ga whatsapp ɗinta ya shigo sai na ce abuwa allah nan ko mun daɗe ba mai magana da ita ba ina buɗewa da nufin mata sallama sai aka ce mun don allah mai wannan lamban allah ya yi mata rasuwa idan kana binta bashi ko wani haƙƙi ka tuntuɓi wannan lamban lamban ɗiyarta ce ina kira kawai na ji tana kuka yarinya ta ce mahaifiyanmu ne ta rasu malam Suna na fitowa a ce ta sanni sai ta gane ni sai ta fara kuka ce gashi gashi na ce Allah da mahaifiyar kira aljanna ce gashi gashi ta ce wallahi ba mu san tana yi ba na ce to mu mun sani Allah ma ya sani <laughs> Allah ma ya sani Allah ka ce ke mu ka sami karshe mai kyau mun ji wannan hanyar duk mai sai kubuta daga wuce ya dauki maraya da muhimmanci ya taimaka masa na 68 khatimatul akhyar wan najati minan nar in kana so ka kubuta daga wutaran alkiyama to kai kokari kai irin cikawa kyakkyawan ƙarshe irin na mutanen kirki al akhyar zababbu na mutane nagartattu bayan Allah wan najati minan nar kuma kai ƙoƙari? kafin ka mutu ka shiga cikin wanda Allah ya kubutar da su daga wuta ta ya za ka zama haka ya ce biyo ni ka ji ƙala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya faɗa wannan hadisin da za mu ji imamun turmi ya ruwaito hadisi na dubu uku da dari hudu da talatin da imamun nasa'i shi ma ya ruwaito hadisin da ibn maja hadisin abi sa'idin al Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala abdu dan Allah ku ji wani hadisi aljanna za amma aiki mai sauki in ba Allah ba wakka ma wanga gata qala al idza qala al abdu man Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da bawa ya budu baki yace la ilaha illa Allah babu abun bauta bisa cancanta face Allah wallahu akbar Allah kuma shine mafi girma ba Allah ne mai girma ba a'a shi Allah mafi girma ne in ma da wani mai girman Allah ya fi shi <laughs> an fahimci magana duk wani mai girma girman shi na da iyaka banda girman Allah shi yasa muke roƙon Allah ya mana sakayya a ƙasar nan Allah ya nuna mana girman shi akan masu girma mm. qala idan bawa ya ce ba shaida ba ban bauta bisa cancanta face Allah kuma Allah shine mafi girma sai Allah ta'ala ce sadaka abdi Allahu akbar bawa na yayi gaskiya la ilaha illa ana tabbas ba abun bauta bisa cancanta face ni ne Allah in ma akwai wani ƙarya yake wa ana akbaru Allah ta'ala ce kuma ni ne mafi girma fa idza qala idan bawa ya ƙara cewa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa Allah wahdahu na shaida babu an bauta bisa cancanta face Allah shi kadai qala sai Allah ya ƙara cewa da shi sadaka abdi Umar Shehu Zariya yayi gaskiya Imana! Eh, a ah, to ba ni na karanta hadisin ba <laughs> ya jama'a ko za ku yi man hasada ne baba mai yawwa ai muna tare <laughs> wai so nake kuma kun ji haka sai ku je ku karanta kagan kuka yi muraji'a na samu karin lada eh to in Allah da dukkan mu haka Allah zai ce da mu Allah ka sa mu dace sai Allah ta'ala ai kagan ana maganan Allah ko manzon sa dole ka so ka cusa kanka dole ka so to ina waye gatan mu in ba shi ba imana eh zalika bi anna allaha maulal alladhina amanu wannan kafiri na la maula lahu ai yanzu duk wanda ke Najeriya in bai tsaya addini ba ya cuci kanshi ita ce magana ɗaya ta gaskiya musiban ma in zaka zo ta cin maka kan addini tafi sauki tafi riba kai ko ba sauki Allah ka tsare mu Allah ta'ala sai ce sadaka abdi bawa na ya gaskiya la ilaha illa ana tabbas ba abun bauta bisa cancanta face ni wahdini ni ni kadai ne ni ke gudanar da duniyar nan ni ke azurtawa ni ke kashewa ni ke rayawa kuma ni zan yi hisabi in yi sakamako wani aiki sai Allah fa idza qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan bawa ya kara da cewa la ilaha illa Allah la sharika lahu na shaida babu an bauta bisa bisa cancanta face Allah kuma bai da abokin tarayya qala sai Allah ta'ala yace sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya la ilaha illa ana tabbas ba abun bauta bisa cancanta face ni ni Allah la sharika li ban da wani abokin tarayya ko wani ya ce haka ƙarya yake ƙarya yake tana da bai da arziki bai da rayuwa bai da mutuwa bai kuma mallaki ruwan sama ba ballantana iska fa idza qala idan bawa ya ƙara kokartawa ya ce la ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta face Allah lahul mulku mulki na Allah ne shike badawa shike kwacewa wallahi duk dabaran mutum Allah so ya kwace kan 2017 ya narka kudin kuma kudin su narke kuma ba labari 2027 wallahi ayya sha dariya sha kaye wanda kuma Allah ya ce ba zai yi ba sai dai ta turin mota <laughs> shi ma ayi ayi ayi ce dai wannan dai shine dai hmm. ya ce tutil mulka man tasha'u ko walahul hamd kuma godiya ga Allah take qala sai Allah ta'ala ya ce sadaka abdi bawa na ya gaskiya la ilaha illa ana babu an bauta bisa cancanta face ni liyal mulku mulki na wane waliyal hamdu kuma ni na fi kowa cancantan a gode mani fa idza qala idan bawa ya ƙara cewa la ilaha illa na shaida babu an bauta bisa cancanta face Allah wai me yasa kuke ta ganin ana ta maimaita la ilaha illallah la ilaha illallah so ake ta zamto maka daman wa lahman ka saba da ita wani yanzu fashi ashar ya saba wallahi wani zagi ne ya zauna a harshen shi da an motsi ce wane kaza kazawa ne zagi ta gaba ta baya tun bai wasa baran da zai mutu maka zai mutu yana oh my god yana dora shar ana jike yana ka ai wannan shegen ciwon ko gane ba wannan kazanci wannan kazan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas yayan mahaifinsa mahaifin abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gida ya da shi ishtaka yana rashin lafiya yana zazzabi fatamanna abbas al-maut sai abbas ya rinka cewa radiyallahu anhu ka wannan ciwo ai gara mutuwa da shi wannan ciwo jinya ka san iyayen mu hawan lokaci zaka ga su suna kace ko ya hakuri in sun ga yara na ta dawainiya wane na asibiti wane na kuɗi wane da shi ake faɗi tashi wane ya wanka wane ya canza kaya wane shi zai kai medical check-up wane shi ke wanke kayan da aka ɓata wane shi ke zuwa ya ciro kuɗi wane ke siyo magani wane ke kwana wane karɓe shi da safe haka ne ko ba haka bane haka ne to shine sai ka ji suna cewa ku haƙuri ba mu so mu tsananta muku ba daga Allah ne ku yi haƙuri ta haƙuri <laughs> ai in ma ba su yi haƙurin ba sai Allah ya kama su wajibi ne wa qadara rabbuka alla ta'budu kaje kaje ce na cewa wallahi kasa muna ta fama da jinyan iyaye ne kai ku ku kaza shi kadai ya fama da ku shi kadai singul handedly ya dauke ku riga ta kirki wani lokaci bai yadda ya ɗan ma kanshi ya gani a jikin ku haka yake ana kaza ka je ina saving ne saboda maganar registration din wani ko auren wancan ya kusa ko ina hasashen abu kaza ne a ce motar nan baka canza ba tana hayaki ya ce wallahi yaro ne nake kokarin in ga yadda zai gama jami'a amma kai kana ta kun san muna ta fama faman me kai da ka kaddara alfarman da mahaifin kai ma wanda ba za ka taba biyan shi ba yau da a ce ka zo duniya baka da uba a titi aka tsince ka an yadda kai a cikin tawul har ka mutu da bakin ciki kaga dai ba laifinka bane ko kaga Allah ba zai kama ka da wannan ba ko to har ka mutu mutum da damuwa zai mutu to wannan mahaifin da kake rainawa har kake jin haushi ko kai tsaki dan ya nuna bukatan shi a gare ka to kaji ɗaya daga cikin alfarman da ya ma da ba za ka iya siya ba shine mutunci da ya saya maka da har kake iya nuna ka ce kana da uba a duniya ko kana da uwa ku zo mu tafi kar mu kasa gama littafi insha Allah to idan mutum ya faɗi wannan sai ƙala sai Allah ta'ala ce sadaka abdi bawa na ya gaskiya la ilaha illa ana ba abun bauta bisa ta face ne liyal mulku mulki na wane wa liyal hamd Ok, din na wuce nan la iqala sai ce la ilaha illallah yau nan ne na tsaya nake bayani ko la ilaha illallah duk kusan azkar zikirorin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk kusan abubuwan da yake a rayuwa sai ka ga daura suke da la ilaha illallah directly or indirectly duk inda baka ji a ce la ilaha illallah karara ba za zaka ji a ce subhanallah Faɗin subhanallah daidai yake da la ilaha illallah tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana mun cancantar masa da bauta mun kore masa duk wani nakasu da aibu to ya dama ita ce kalmar shahada to me yasa ake ta cewa la ilaha illallah saboda man asha ala shay alai wa man mata ala shay bu'itha alai duk wanda ya kokari ya rayu akan wani abu to Allah zai taimake shi ya mutu akan wannan abun abun mai kyau ne ko mumuna ne Allah zai taimaka mai ya cika mai gurinsa da ya zaba ma kansa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to duk wanda ya mutu kan wani abu kai za a tashe shi ita ko kalmar shahada kun san duk wanda ya mutu da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne mu je karshe hadisin ku ji wala haula wala quwwata illa billah idan bawa ya ce babu tsumi babu dabara ko shine ba dabara ba karfi face ga Allah duk dabara na ba zai fishe ni ba karfi na ba zai fishe ni ba qala sai Allah ta'ala ce sadaka abdi bawa na ya gaskiya la ilaha illa ana babu abun bauta bisa cancanta face ni wala hawla wala quwwata illa bi kuma babu dabara babu karfi face gare ni ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne asalin maudu'in matashiyar gaban zai fito mana inda mala ya ce kyakkyawan ƙarshe na mutanen kirki ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hunna inda mautihi kun ga waɗannan faɗin su la ilaha illallah da su wahdahu la sharika da su la haula wala quwwata illa billah duk wanda aka azurta shi da furta su a yayin mutuwansa lam tamassahu naru wuta ba za ta taba shafan shi ba kaga ƙarshen mutanen kirkin kenan kenan mafhumul mukhalafa shine duk wanda bai mutu da su ya mutu da wani abin da ba su ba to shikenan an bar shi da shi malakon da ya taba mutuwa a ABU tudun wada Zaria kafin a koma shi kan nan can lokacin wannan eh, eh, ya sunan shi gwamnan mu na Madisambu aka wani rikici a lokacin nan sojoji yan sanda suka yi harba harbin yan shi'a sun tada fitina Zariya kai kai aka jima wani ciwo dan shi'a ne malam kalmarsa ta ƙarshe da yanka ihu aka ji kafin ya ta numfarfashi har ya mutu shine labbaika ya alzazzaki haka zai tashi a ran alkiyama kuma wallahi ko annabi ko mala'ika mutu ya tashi yana kira ran alkiyama dan wuta ne ballanta na alzazzaki wallahi alazim la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ko wani mala'ika ne makusanci mala'ika jibrilu ko manzo mafi girma mutun ya ya kira shi a inda ake kiran Allah wallahi Allah ba zai taimake shi wallahi Allah ba zai taimake shi wannan ita ce asalin tauhidi da aqida ingantacciya to haka shi wannan fa ya mutu ku tambayi malamin mu professor Ahmad Bello Dogarawa a gaban sa abin ne fa yayi mi kamalan jini na zuba yanka ihu ce labbaika ya alzazzaki cikin sa na rawa jini na zuba ya fado haka aka zara ran shi mushi shi yasa jama'a karanta tauhidi a riko da tauhidi Tara daga kaf gaba ta 69 zuwa ta 73 waɗannan duk a hadisi ɗaya za su fito mala ce bamanun bil shi wannan gaban lamuni ne na cewa mutum zai samu aljanna waye zai samu waye akai malamunin tabbasi dan aljanna ne Allah sallallahu alaihi yace liman fa'ala tilkal ashiya ga duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa da zamu je a wannan hadisi din me ma alamun ce mai zama dan aljanna to ga wasu ayyuka za su zo a wannan hadisi ya aikata su mala ya ce wa ha ana ni dinnan malam mahmud al-misri asuqu li hadratikum zan koro zan kwararo muku ne ya ku ƴan uwa masu daraja hadisan wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisi yajma'u sittata asbabin linnajati min azabillahi ya kunshi ya tattaro wasu dalilai ko hanyoyi guda shida wanda linnajati min azabillah suke kubutar da mutum daga azaban Allah walil fawzi bi jannatihi kuma waɗannan abubuwa shida suna sa mutum ya rabauta da aljannan Allah sai mu ce malam ba mu musha haka ne ko mun kakkaba kunnuwanmu mun buɗe zukatanmu bari mu ji tunda mun san dai shi bai da wuta bai da aljanna dole duk abin da zai faɗa ɗin nan dama ce hadisan hadisi ne mu ko magana annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah da kullun sami'na ne wa ta'ana za mu ji kuma Allah da zamu biyayya iya damar da Allah ya bamu kuma Allah kakka sa mu kasa aiki da wani hadisin da ya tabbata daga annabinka malike qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce idmanu li sittan kula mun ce mun abubuwa guda shida ma'ana ku yarda mun ba za ku yi amfani da abu shida wurin abin da Allah baya so ba ku kiyaye mun su wurin yin abin da Allah yake so min anfusikum waɗannan abubuwa guda shida a jikinku suke kuma matukar kuka kiyaye su kuka sa su inda Allah ke so ba ku sa su wurin da Allah bai so ba ni annab sallallahu alaihi wasallam azmanu lakumul janna ni ne garantan ku na cewa ku yan aljanna ne tirkashi shi yanzu ko ciya man din local gamma ya maka garanto in dai ba an kusa hura mai usul ba ka kwanci haka ne ko ba haka ba amma da an wasu shekaru kaza ka ce <laughs> wani saboda karambani cewa ce rabu zai an sha auren shi bai san wani rabul kan shi wannan tenuwar dai ta shekara biyu ko uku ba nan da shekara hudu sai kaga kuna sahu ɗaya da shi ka ɗauki yellow and black shi ma ya ɗauka kujeran ciya ma hawa ta zara gare ta da za a yi wani kafafa da ita gwamnoni ma ba su tsira ba ballantana ko ba haka ba ne nawa ne suka gama aka gansa a teburin mai shayi shi yasa malam kai karatun addini sai ka ji daɗin rayuwa wallahi har ka mutu da mutunci za ka mutu in dai ba jarabawa ta gitta ba Allah karka jarabe mu <laughs> an fahimce magana yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kai aka ni kuma zan muku garanto ni zan tsaya tabbatar ma Allah lalle kun yi abinda kuka cancanci aljanna menene su ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bai ce kuna saurare ba saboda ya san dama sahabbai eh ba ready ne kullun jira suke mu man Allah da jira muke muji na farko ce kun ga me wahalan isduqu idha haddathtum in kun tashi magana ku faɗi gaskiya kar ku yi ƙarya tarka shi wallahi tun anan an faɗi da yawa haka ne ko ba haka ba ballantana wannan shaidaniyan abin da ke hannunmu tar ai sai Allah wani bawan Allah muna tare da shi a Kano muke magana da shi ya suna mu ne yan gaba da mu ne ya fito daga jigawa zai zo Kano kawai abokinsa da kusan kullun suna tare yi masa obatakin da mota yana gudu na ganganci shi abokin bai ma gane shi ba ne ya wuce yana wucewa ya kuma ganshi ya daga mai hannu ya dauka ganshi ya gane bai ganshi ba sai ya daga kafa sai ya ciro waya sai ya kira shi yana kiran shi yana so ya mai magana akan cewa yana high yawa yana dauka sai ce wani wallahi ina Abuja ne kuma yana ganin shi ya dauki waya ce wallahi na abuja ne na shigo zan neme ka ya kawai sai na daga kafa mota Dan ya da in ya kalli miransa na ba zai iya gani na kuma ya san motan da nake ya san motata ya ce sai na daga kafa dan kar ji kunya Dan na tabbatar in ya kalli miro da kyau zai iya gana ina bayan shi babban mutum yanzu wani gaban 'ya'yan shi zai daga waya ce ba na nan 'ya'yan na ji da kanshi ya daba ma tarbiyyar sauka to suku idza idza haddathtum ku yi gaskiya in kun tashi magana mun samu nawa daya wa aufu idza wa'adtum ku cika idan kun yi alkawari biyu ko yanzu fa wani zai zo ya ce kai har rubutu sai kun yi da shi akan ran kaza zai baka kuma wallahi san ƙarya ne ba zai biya bashi na kuɗi ko kaza kai da yawan wanda suke cin bashi yanzu bari in gaya muku wallahi ba ta dole ba ce ta banza suke nema saboda zaka gane haka to mutum ya zo yana cewa da Allah ka bashi bashin dubu goma amma wayan da ke hannun shi takalmin kirki kafar sun kai dubu tamanin ya sai da takalmin mana ya biya bukata ya sai na dubu sittin gobe ya samu kuɗi ya koma za ka gane ba dole ba ne su sahabbai fa in ka ji an cewa wane ya mutu ya bar bashi kamar su sayidina umar kasu sayidina umar ya rasu ya bar bashi duk in ka bi sai ka ga marayu kaza ne da ya ciyar da dokin da ya siya na jihadi da kaza da kaza wani kuma sai ya ci bashi waya zai upgrading din wayansa saboda ya gani online inda upgrading yanzu price din zai aunan da wata sai ya ci waya saboda upgrading din waya kila ma kafin wayan te wata uku shi yana kabari kuma ya tafi da bashi kuma a farkon musulunci wanda ya mutu da bashi ko sallah annabi sallallahu alaihi wasallam baya masa da yazo kan gawa zai ce hal ala sahibukum muddain wannan gawan na dan uwanku da na tsaya kanta ana binta bashi ana cewa eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun kankantan bashin sai ce sallu ala sahibikum ku ma abokin ku sallah ne annabi ban masa sallah a farkon musulunci haka abin yake har sai da sahabbai ka gane illan bashi sannan yazo ya rinka ya rinka yin sallah yace wanda ya mutu yana da ninyan biya to Allah ya taimake shi abu wanda kuma ya mutu da kaza to wuta balbal jama'a mun samu biyu ko ko uku wa'addu idza tumintum kuma ku ci ko cika idan aka aminta da ku duk abin da aka aminta da kai aka baka to kar karanta a cikin sa an yi magana an baka kaza to kar karanta sannan sai na gaba shine na hudu ihfazu furujakum ku tsare ku. bi ma'ana kar ku zina da shi kar ku fitar da shi wasu su ga tsaraicin ku duk ya shiga cikin walladina hu li furujihim hafizun kamar da al-imam ibnu kasir ya kawo mutum ba zai fasikanci da al'auransa ba ba kuma zai fitar da shi wani ya gani ba kamar yadda mata ke tabarruji su ta fitar da al'auran nan dukka ya shiga cikin saba ma wancan ayan da Allah ya faɗa har annabi sallallahu alaihi wasallam nan hadisin yace in kaga irin waɗannan matan yan wuta ne kuma ku tsine musu hadisi ingantacce na Imam Muslim yace in ma ku ba ku tsine musu ba Allah ya wakilta mala'iku su tsine musu ran da suka je daren farko a kabari za su gane gaskiyar hadisin su kwana karyatawa a duniya wallahi yau in wata ta mutu haka to ita ta yarda cewa tabbas annabi yayi gaskiya ke kuma ya rage naki wa guddu absarakum annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ku rinsa gannanku ma'ana ka ku rinka kallon haram saboda an ce guddu absarakum ku rinsa gannanku ba na nufin in za ka yi tafiya ka kintsa ido za ka shiga mutane ko ka ga mata ba a'a ku sauke ku. wa kuffu aydiyakum sannan ku kama hannuwanku kar ku saci mutane ku zubar da jinin su ko ku ce a baku kudin fansa an fahimci magana kar yi amfani da biro da hannunka ka rubuta contract ɗin ƙarya a fita a shiga ka sace kuɗin gwamnati kar ka bigi wani kai malamin islamiyya da bulala don nufin zalunci duk ya shiga ciki kowa kuffu kun ku kama hannuwanku daga zalunci ko wani irin zalunci karka ka taba yarinyan da ba taka ba ballanta na kai fasikanci da ita an gane wannan yawwa karka karɓi rashawa ba da. in wuri ya kure kai za a zalunta an ka bayar ka hada da Allah ya isa ba shi nan ba musamman a Najeriya ce to sai na saba'in da hudu zuwa saba'in da bakwai. malam ce aljannatu liman amila khamsata ashiya kai Malam ya iya maudu'i aljannata mutumin da ya aikata abubuwa biyar ne bi ma'ana duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa biyar da zamu ji su ma hadisi to aljanna gidansu ne Allah ka sa muna da rabu malai ce kala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce shi ma wannan hadisin ibn hibban ya fitar hadisi na 2771 hadisin abi sa'id bin khudri ne shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khamsun ga abubuwa guda biyar mana amila hunna duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa biyar fi yaumin a yini ɗaya Allah ya datar da kai daga bayan asuba har zuwa fitowar wata alfijir din a wannan tsakanin ka aikata abubuwa guda biyar din nan to in har Allah azurta ka da wannan katabahu Allahu min ahli aljanna Allah zai sa a rubuta mutun cikin yan aljanna shine uktubu kitaba abdi fi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun Allah ka mu dace wanne ne na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sama yawmul juma'a shine duk wanda ya azumi ranar juma'a ka ba kun ga ya sauke lamba a wurin ko kun gani number 2 me ake nufi ka ke baran juma'a kai ta azumi a'a yace qala shaykhul albani malam nasirin albani na sauka ƙasa ne ina karanto muku ƙarin bayanin don ku fahimci hadisin kar a mai gurguwan fahimta eh number 2 malam ne albani ya faɗa ƙarƙashin gaɓar nan na cewa duk wanda ya azumi ranar juma'a yake cewa kultu, mala albani ke sharhi ke cewa ya'ani abinda ake nufi da cewa wanda ya azumi ranar juma'a shine ittifaqan la qasdan ya zamto azumi kake sai fado azumin naka ranar juma'a kake kamar wanda yake siyamu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda annabi Dawud yake azumin sa yace yasumu yawman wa yuftiru yawma yakan yi azumi yau gobe ya huta to misali ka ajiye ka ajiye alkayi laraba sai ka huta yaushe yaushe za ka ɗauki na gaba to shi ne ittifakan dacewa ba kai ka ƙirƙiri ranar juma'an ba juma'an ne ta faɗo ranar kamar juma'an ta faɗo ranar arafa misali ta ga ai azumin arafa za ka ba azumin juma'a ba sai ce kama fi riwayacin li'abi ya'ala kamar yadda zo a wata riwayar na abi ya'ala wanda zai fito mana da gaban nan da kyau Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yi man wafaqa siyamuhu yawmal juma'a kun gani ko wanda azumin shi ya dace da ranar juma'a bai ma'ana azumin nasa ne yake yi amma ita juma'an sai ta fado ta dace da wannan tsana. to shine abu na farko kaman sha ku sha hudu sha biyar ayyamul bid wanda su ne ma suka fi saukin su fado a haka kam su ne fi saukin bawaye kasance haka ayyamul bid ko wannan ranakun da wata ke cika haskenta Shi ne ranar sha uku ga watan kalandar musulunci da sha hudu da sha biyar waɗannan ranakun ana kiransu da ranakun haske ne saboda a ranakun ne wata ya fi cika haskensa daga nan za ka ga hasken zai rinka raguwa daga sha shida ga wata to mun samu ɗaya ku zo mu je saboda lokacin namu wara Juma'a ce. sannan mutum ya sammako zuwa juma'a yaushe ne sammako ya zamto mutum ya fita daga lokacin da ake iya fara sallan walha sallan hantsi salatul awabin sallan masu komawa ga Allah shine wanda ya tafi masallacin juma'a kaman kace daga bakwai da rabi ko takwas ko tara ko irin su 11 tun kafin ma da fara furi kudi ba balle a ce liman ya zo irin wanda da al'adance mutum ya zo za a ce wannan ya zo masallaci da wuri irin wannan ɗabi'an ta iyayenmu mala akwai wani bawan Allah har yanzu yana nan a raye makaman zazzau Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana har yanzu yana nan a makaman zazzau kuma sarautar ke kenan Alhaji Aminu da muna yara har sha'awa muke karmu makara fituwa sallan asubahi kiran sallan farko kan na biyu duk kusuran juma'a sababbin kaya yake sawa Alhaji Adam kuma babban abu da ke ba sha'awa bayan suturan jikinsa ƙanshin turaren da zai wuce da shi kuma ya wuce masallacin fadan mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris allah ya ji kansa da rahama shi da dawowa gida sai bayan juma'a kuma masallacin juma'a zai wuce tun asuba a sallan asubahin zai bara sabon kaya zai sa turare zai nadi an tafi fadan Allah ta rana <laughs> irin wannan kakkai da ka fusata su don wallahi suka yi mutum tofin Allah tsine to da Allah yi haka nan kuma kaga irin suka ce su yi maka addu'a dan duk wanda kaga Allah ya bashi matsuguni a ɗakin to da ana yi da shi ne an kasa ya siya dan in Allah bai san mutum da rama ran shi yake daga masallaci amma eh ba eh mana ga hadisi nan mutane bakwai da Allah zai musu inuwa ra'al arshi da inuwa lashi ra'al al-qiyama mala adamu eh daga cikin mutumin da rajulun qalbu menene qalbuhu ma'allakun bil masajid mutumin da zuciyarsa na rataye da masallaci ko da yaushe ai gayyatan Allah ne Allah ka ci gaba da gayyatan mu na tsarkin sunayenka jama'a mun samu nawa biyu ko sai na uku wa'aza maridan a cikin wannan yinin kuma ya ziyarci mara lafiya wa shahida janazatan kuma ya halarci ya shaida janaza ya je aka yi da shi wa taqa raqbatan kuma ya yanta wuya to kaji mai wuyan ayo dan ba wadannan bayi sai kai sadaka dan wata ruwayan ta zo da sadaka ko yawwa to kun ga wannan dai duk wanda ya same su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne kenan ba dan wuta bane shi sai na 78 ko shine salamatu sadr a same ka da kubutan wankakken kirji ni malam bahaushe a samu zuciyar tas ba ta da wani datti min alghishi na ha'inci wal hasad ko kuma hasada lil muslimina ga musulmai Allah sallallahu alaihi sallam, ce man ghashana falaysa minna to wanda kuga ya ha'ince mu ya ha'ince al'ummar mu to kuga mai ra'al kiyama bai cikin mu ya nemo wani matsagunin ba inda muke ba yana na ko ba ana yi ana yi a siyasa ana shugabanci ana ofishin gwamnati ana yi a gidan mai ana yi a kasuwa kai babban bala'in har malamai marasa tsoron Allah suna yi eh yana da gaskin ha'inci ka fahimci gaskiya ka ki gaya ma mutane ita ha'inci <laughs> Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gaskiya Allah ya ce ai gaskiya Allah ya ce ai bayani ka tauye ka juya ka hayinci mutane ka sa musu shubuha da rudani ga gaskiya kararaka ga ya musu yanda Allah ya ce ka ki ka shiga ciki malam duk akramaka Allahunka wallahi sai Allah ya tsare ka wallahi dan shaytan ma ba jahili bane amma dan iskan gari ne eh wasu ma kuma na nan da yawa su ma haka suke tafiya ba Allah ne a ransu ba Allah ya gyara ya shirya in ko masu shirwa ne Allah ya shirya in ba shirwa Allah ka yi mana tsari da miyagu walhasad da hasada lil a ce kana ma wani musulmi ha'inci ko hasada to in zuciyarka ta kubuta daga wannan kai dan aljanna ne ya kai haka ya faru mala ya ce inna salamata in in salamata sadrika ko lallai kubuta zuciyarka daga duk wani abu na mugunta li ikhwanikal mu'minin daga ‘yan uwanka muminai yin hakan nan sababin azim dalili ne mai girma min asbabin najati min azabillah daga cikin dalilai ko hanyoyin da ke kubutar da mutum daga azaban Allah wal fawz da kuma rabauta bi jannatihi da aljannan sa ridwanihi da yaddansa ina jin za ku yi tuna shekaran da wani ya kullo bom a jikin shi ya tunkaro masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam Madina akwai da su yi tuna shekaran ina ga wuraren 2013 haka ko 2014 malam sojojin nan fa sun yi azumi ne suna ɗan iftar haka a junansu ko aka ba signal cewa wannan mutumin bom ne a jikinsa kuma masallata zai shiga da suka lissafa duk wani mataki da za su yi ɗauka kan a ya cimma mutane kawai ɗaya daga cikinsu ya sauran sojojin sallama ya rungume shi ya gaba da shi suka fatsi tare na ba dai wurin annabin Allah da bayinsa ba ƙarya kake mu je wurin Allah gaya mishi ni na kawo ka abaiwa to kaga salamu sadr kai yanzu malam mu yanayin jami'an tsaron mu yanzu ma da alaman nan gaba tare da su za mu rinka gudu wallahi wallahi eh yanzu din ma tara ka ji tara ke gudu wallahi mal ato malam kaga general a hannu hmm har aka yi wannan mataki kayan da sai ka ai malam ka sai bas kawai mai kyau ka kuma rike azkar ɗinka eh in ta ƙure ta ƙure kawai wani rahoto ka yi daga baya a ji a social media wannan <laughs> sai ka yi maso ka sa da dariya ba Allah shirye ku ai ba maganan dariya ba ne magana ce mai takaici mana mugun takaici dai to ai ba ku so wani abu ba lalacewan kasan ya haifar da wannan lalacewa ne kwata-kwata ba mutane tarbiyyarsu so ka san ba yanzu ka misali su saudiya da kake gani yara tun suna nursery da primary akwai ranakun excursion da za a kai su ka'aba a kai su duk wani wuri mai tarihi a makka a gaya musu abin da iyayensu suka yi na jarinta da kyauta da karantarwa da kaza da kaza shi yasa ga balarabe ko sadaka zai bayar sai ba dan shi ya je ya kai yana gaya mishi ka san abin da ni ubanka na rayu a kai gaba ko yanzu baka gane ba gaban ka tuna tarihi ka gane me nake nufi haka suke yi sojojinsu da jami'an tsaron su baban su da yunwa ba yanzu ka gaya min wani soja ko ɗan sanda da ta taɓa rubawa da shi wanda haƙoƙin shi suka fito a ƙasa da wata uku dan Allah akwai shi a gaya mana dan Allah a gaya mana wanda yayi ma ƙasa wani jarunta wani hero ba akwai ranakun hirori da ake yi ba ai tana ce wani remembrance wane ne to remembrance wasu har yanzu wayansu ma da yayansu sun zama almajirai haƙoƙin benefit in duk suna nan sun kifita a ce ka je kotu kaza ka je ai wane ne ai attorney ai wace ce a je high court a je karbi statement a tafi pension a je wade ne duk su ma masu bin har sai sun gaji ko sun mutu a hanya su ma jali ya dauke su to wandan su fa can fa so da yawa mutum ya fi hutawa ne sanda ya gama aikin ba sannan gwamnati za ta mai abin da sanda yake aikin wayansa kaɗai in ka kalla a hannu ta miliyan kaza ne wanda kuma da aikin gwamnati aka ba shi wani to yanzu wannan ne zai tsaya a lalata ƙasa to kai kwami yu yu yu yu kana ta bin oga ciki da yunwa so da yawa wallahi tallahi na rantse da Allah akwai ranar da Jonathan yana shugaban ƙasa ya zo bude international airport na jigawa state ni ina airport din ina wurin malam dan <laughs> sandan da ke tsaye a wurin a gaban shugaban kasa kirif ya faɗi ta ba na ce walla ku ba shi ga rogo da ruwa ana mai bibita ka ba shi abinci malam ya farfado to mai bin shugaban kasa ya kire <laughs> balanta na wani kuma gashi yana kallo karan gidanka kaɗai daga kasan waje aka kawo shi daga karan ba karan da ke gadin gidan da kasan waje aka kawo shi ka ji an ɗauko kare nan nan na je detco da yake nima guna na alhaji adamu suna da kati a asibiti kuma yana ba ku shawara duk dabbobin da ka san kana cakuduwa da su su ma ka kula da su kamar yadda kake kula da 'ya'yanka saboda wata ran suka ɗauko ta cutar za su sama shi amma in ka kula da su sai ka samu lada sai ka kara naka lafiya nan na je betco nan nan independence way na ga keje na ga wani abu an liƙa mai kuɗi <laughs> dubu ɗari biyu da ashirin da uku raga ne fa da abu na ce mai ina abin da za a sa a cikin na asirai ce ai shi abin ke da wannan kuɗin na ce wannan rariya ce na ce mai ake da shi diamond ne ta? wai shi ake sa kare in za a shigo da shi daga ƙasan waje kaji ya kai zakkan <laughs> zakkan da ka ba wani mai da wallahi sai an ga shagon shi numfashi minti sha biyar subhanallah ni ka liya tsaye da karatu ku zo mu tafi za mu yi ƙarshewa mu je subhanallah an anas bin malik radiyallahu anhu an karɓo daga anas dan malik Allah ya kare da gare shi kala ya ce kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna zaune tare da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum tsulo rajulun min ahlil janna zai bullo a gare ku yanzu nan wani mutum ne da kun ganshi shi ɗan aljanna ne gashi nan zai bullo ku ganshi zai shigo fatsala a rajulun min Ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya shigo masallaci tamtifu lihiyatuhu min wudu'ihi gemunsa yana digarwa ko yana zubar da ruwa saboda alola da yayi qad ta'allaqana alayhi kaji bawan Allah ya rataye ya matsa takalman shi guda biyu fi yadihi shimal a cikin hannunsa na dama kasan hammatansa nan na hagu ya sa takalmansa ya matse ya riko kasan dai ba a satan takalmi a Madina tawadu'u ne ta sa shi haka amma mun ka ga mutun da takalmi a nan ya ji jarabawa ne wallahi wani masallaci a unguwanmu wallahi duk kusa kai muhadara sai an sace takalmi wannan juma'a na wuce an yi muhadara a masallacin ko ba a yi ba an sace takalmi ko ba a sata ba wallahi ina zaune aka za ka ce an kama ɓarawan takalmi na ce aini ana ka sace wani ustazun crocs ina malam wallahi wani crocs ne malam nake da shi ustazu bi ma'anar kalima <laughs> malam isa sabo ne dal ina san shi ko kai kaga sai ya baka sha'awa na siya shi sabo dalilin ce mai ustazu tawafi na je na da shi a ka'aba na kisa shi sabon shi dal na sa a leda sai da na shiga harami zan fara tawafi na tsinke shi ne bismillah na sa sauran abun a bola kawai na dinga tawafi da shi na gama ne sa ayi daga nan ban ƙara shiga da shi ba amma na san ya dibo albarka ina zuwa masallacin na aka sace shi yadda ka san in yi kwa roki barawan dan Allah ya zo in biya shi kuɗin ya bani takalmin amma ina to ya riko takalman shi a hannunsa na hagu falamma kana gado gobe an taro ana karatu kamar haka a masallaci qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa shagari kenan sai aka ji annab sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi misla irin wancan magana na cewa yanzu wani mutum zai bullo muku wannan mutumin dan aljanna ne fatala a zalikar rajulu sai ga wannan mutum shi ne bullo shigo masallaci mislal marratil ula a misalin yanayi karo na farko ya ƙara riko takalman shi haka dai saba malam kasim amin malaminmu ne mun taɓa yi tikafi da shi na ga 99 1999 za mu tafi tikafi, sai wani bawan allah alhaji adamu ya zo zai tafi tare da mu takalmin shi ma ya tsinki jakan shi ta buhu ne rigar da ke cikin jakan ita ce rigar idin shi tsohuwa ce tukub rigar nan tsohuwa ce ba sabuwa ba da muka shigo itikafi dama kowa yana kama position din shi ba hira sai ya zo ya samu malan kasa ya ce to zan je guri na don Allah a roƙa min Allah sai ya ce mai malamwa wane ba zan faɗi sunan shi ba ya ce in Allah da zan roƙa ma ai da ganin yanayin rayuwa akwai bukatan ai addu'a Allah ya buɗa sai ce wallahi ni Allah ya buɗa min aljanna zaka roƙa mu kai sunan shi ma malam Sa'idu ni malami na ne ya koyar da ni a Zaria kuma har yanzu yana rai kuma wallahi ko yanzu na je Zariya tun daga wancan lokacin har a yanzu ina ganin tawabi'un san yana nan bai canza ba yana nan mutum ne wanda kawai Allah ne a gabansu ya ce malam kasim aljanna dai ni Allah ya gama mun komai wallahi takalmin shi da dauri ba takalmin da dauri da igiya amma yana cewa shi Allah ya gama mai arziki a dai roki Allah ya bashi aljanna ay min almu'minina rijalu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce falamma kana al-yawm al-thalith inja Anas dan Malik a rana ta uku qala an-nabiy sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misla maqalatihi irin dai abin da ya rinka faɗa mana a shekaran jiya da jiya aidan har wa yau fatala a zalikar rajulu sai ga nan mutum dai shine da ya ƙara shigowa ala misli halatihi al'ula halihi al'ula a irin yanayinsa na farko da yake shigowa shi haka ɗabi'arsa take falamma qama annabi sallallahu alaihi wa bayan da annabi sallallahu alaihi wa ya gama mutane karatu ya tashi tabi'ahu abdullahi bin amr bin al-as kaje da ake neman lahira mu kaga wani ya dage duniya ke nema sai abdullahi dan amru dan as ya tashi ya bu wannan mutumin fa qala yace da shi fa inni la haitu abi aini din la haitu abi ya fasara ce khasamtu mun samu cece kuce fada in fada shine husuma kun fahimce magana yace na fada mahaifina ya mun fada ni zuciyata kai ni na kasa mallakan kaina na maida magana faƙusamtu cikin abin da ne kuskure na faɗa sai ne rantsuwa Allah a dukula alaihi salatan ba zan shiga gida ba wurinsa kwana uku fain in ra'aita dan haka ya kai wa bawan Allah nan in har kaga zaka iya an ni an tuwi ni ilaika da ka bani mafaka wurin zama ka janyo ni mai ma'ana ka bani inda zan ɗan tattara in zauna a wurinka hatta tambi har wannan kwanaki uku su shuɗe in samu in je sulhu da mahaifina tun da rantsuwa na yi fa'alta to zan so in ka aikata min haka ƙala na'am sai ce amsawanka ba komai ai duniya ba ta haɗa faɗa kuma tun da za a yi sulhu ne aina ba da mafaka don al'amari ya gyaru ƙala ƙala ko ƙala anasun anas bin malik mai ruwayan hadisi sai ya ce wa kana abdullahi wa haddisu sai abdullahi bin amru bin al'af ya gari yana ba da labari yana bayani annahu ba ta ma'ahu tilkan layali salat ya zauna a wurin shi tsawon waɗannan kwanaki uku da ya roƙa a wurin shi falam yarahu rahu min al-layli shay'an raira annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dhakara Allah wa kabbara hatta yaquma li salati al-fajr yace falam arahu yaqumu min al-layli ban ganshi ya tashi yana tsayuwan daraba shai'an. shay'an da wani abu ban gaina da kaso a cikin sallan dare ba ghaira sai dai kawai annahu idza ta'arra na tarar da shi idan ya farka wa taqallaba ya juya ala firashi akan shimfidan sa sai in ji shi zakara Allah azza wa jalla ya ambaci Allah mai girma da buwaya wa kabbara in ji kuma ya ce Allahu akbar haka yake yi hatta ya koma li salatil fajr har sai lokacin sallar asuba sai ya tashi qala abdullahi sai abdullahi dan umar abdullahi ibn amr bin al kenan ko shine ya bi shi yace ghaira anni lam asma'ahu yaqulu illa khaira yace sai dai wani abu ban sha'awa da na gani a rayuwar shi ban taba jin shi yana faɗin wani abu ba sai alkhairi tabbija to mu kuma fa yanzu dama social media in kana so ta gara maka to kai sharri ko kai mutai a shariya ko ya ɗebe albarka ko ya kazafi ko ya ƙarya, ko ya fasikanci su ne yace to ni ban ji shi na faɗin wani abu sai alkhairi falamma madat as-salatu eh, layalin yayin da waɗannan darare guda uku suka wuce suka shuɗe wakittu an ahtakira amaluhu kai a cikin kwana uku nan wakittu har sai da ni gabda ne kusa da an ahtakira amaluhu in ma raina aikin shi ce ah wannan fa annabi fa annabi ne fa yace da aljanna to ni ina aikin aljanna <laughs> kun fahimci magana yace sai da ya gabda ma in ga to shi wannan to ya aka yi ma zama dan aljanna shi ne ma'anan abin da yake nufi ya ce sai da na gab da in raina aikinsa kai ƙultu sai na ce da shi ya abdallahi ya kai bawan Allah tsaya kawai ka ji da kyau ba ɓuya ba ɓoye-ɓoye in ni lam yakun baini wa baina abi ghadabun ba wani fushi na da mahaifina ni ba dan banza bane mai biyayya ne kar wani ya ce to ai ga tsabi ma ce mahaifin shi ya fada an faɗa ya ce ba haka bane annabi ya mana tarbiyyar da ba man haka kun fahimci magana Ya ce, ba wani fushi tsakanina da mahaifina wala Hajarun kuma ba wani nisanta ban nisance shi ba bazan ma iya ba summa uh, samma walakin sai dai hanzari ba gudu ba samitu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu laka thalatha miraran da kunnina ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi a gare ka har so uku yana cewa da mu yatlu alaikumul al'ana rajulun min ahli aljanna yanzu wani mutum zai bullo zai shigo muku daga cikin yan aljanna fatala'ta sai muka ga kai ne dai ka shigo har so ukun nan anta salisu miraran fatala'ta anta salisa miraran sai muka ga kai ne har so uku duk faɗin nan da annabi sallallahu alaihi kai muke gani fa'arattu wannan yasa ni ko sai ne nufi a raina an awi ilaika da zo in tattaru a wurinka in zauna tare da kai li'anzura dan kawai in gani kuma in yi tunani shine annazuru in kalla kuma in zurfafa tunani ma amaluka wai meye aikinka in koya in ga yanda kake yi fa aqtadi bihi kun gani ko dan in yi koyi da abin da kake yi yace falam araka ta'malu kaseera amalin sai gashi naga kai baka da wani aiki ma mai yawa ni a ido na yasa Allah da ubangiji da bawa ba shiga tsakaninsu Ya ce ban ganka da yawan aiki ba faman labi balaga bika ma kala rasulullah sallallahu alaihi to ga tambaya wai ne kake tsammani kai ka matsayin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa din nan fa sai ce ma huwa illa ma ra'aita ba wani abu dai da nake yi banda abin da ka gani abin da ka gani nan ba boye boye haka ne qala yace falamma wallaitu inji Abdullahi bin amru kenan bin al ya ce yayin da na ba da baya na juya zan tafi kwan na gama mai magana kenan ko har na juya zan tafi da ani sai wannan bawan Allah ya kira ni faƙala ya ce da ni ma huwa ba wani abu da nake tsammanin zai sa wannan matsayi da annan ya faɗa illa ma ra'aita sai dai abin ne da kaga ina yi shi nake kiyayewa ghaira sai dai hanzari ba gudu ba anni la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina ghisha to ga haduri ya fito ya ce ni ɗinnan da kake gani la ajidu ba na ji fi nafsi a cikin raina li ahadin ga wani mutum kowane ne shi minal musulmin a cikin musulmai rishan wai akwai wani kullata tsakanina da shi da nake masa bita da kulli ko nake masa mummunan fata a rayuwarsa babu wannan domin yanzu ko kasuwa ka bude irin na wani shi dai neman da zai lalata ka akwai ga abin da bai masa ba shi zai maka hadda sharri ba hadda kazafi kai abin ya wuce nan hadda sihiri jama'a wallahi sihiri sihiri wallahi alazim akwai malam Haruna Raki yana nan anan tudun wada malami ne na sunna Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana Allah ya bashi baiwa irin ta yin magunguna na addini da musamman lalata sihiri wanda ni a fahimta ta daga cikin abin da Allah ke taimakon shi bayan ilimin shine yanayin ikhlasinsa da kankan da kansa ga Allah ba tsarkake shi nake yi ba amma Allah shaida ne ina kyautata masa zato mun je muna magana da shi mun je da wani bai da lafiya yayin mun kara nace da Allah mu je mu ganshi muna zuwa sai ke ce mu malam dan Allah ku zauna ya ce barka ga wani abu sai ya dauko min kyalle alaja adamu kyallen nan yankin rigan wani mutum ne mutumin nan shi ya dauki tufafin da yake sawa duk wanda ya baka tufafin da yake sawa kana da daraja a wurin shi wallahi ba wanda zai baka tufafin jikinsa bai kaunanka bai yiwuwa bai zai yiwu ba ne to ya ce shi ya ɗauka ya bashi wannan tufafin amma ka san mutumin nan sai ya je masa asiri da wannan tufafin matan shi wanda aka yi masirin mutumin a nan garin kaduna da ya je kasuwa sai fara jin kasala ciwon kai haka abin yake zuwa sai ji bai san zama a kasuwa kai daga bisani da ya ji ya zauna wallahi sai ciwo kuma da an kai shi gida da ya warke komai ba zai sha ba in dai an fitar da shi kasuwar nan to zai warke kuma zai dawo garam kuma akwai yana da gaske alamomin sihiri kaga duk abin da zai amfane ka kana kasala kana lalace a kai. amma wanda zai amfani wani baka jin komai kana yi to shine ne ma ta zo shara malam ta ga alamar tsumma kuma ita yasa ta natso kayan ta ce yace wani zai ba ka sani sai ta ga rubutu ni na ga rubutun har a wayata yana cikin google abin nan ina na ajiye shi ba don nunawa ba sai don wa'azi yana cikin photos abin nan ina na google ko canza waya na email dina ina ɗaura email dina zai sauka gashi nan yana cikin wayata da sihirin da komai a rubuce ina ya ce abokin da ya taimaka fa ya ba tufafin na shi masa wannan asirin kuma ana zuwa aka ɗauko naka aka kawo mai karanta musu article siyu da kaza da kaza ya warware ya koma kasuwa ba magani ko ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya ce ni ban kullatan kowa a cikin musulmi subhanallah aya kudi za ka dai mu gangara wai wala ahsudu ahadan kuma bana ma wani musulmi fatan ni'ima ta gushe mishi ko ni bazan samu ba shi tace hasada a ga mutum da wata ni'ima ai fatan ya rasa ko da wanda ke fatan shi ni'imar ba za ta zo wurin shi ba ita ce hasada musiba kenan yace to ban mu wani haka ala umma mutum hasada wai dan Allah ya bashi wani alkhairi a Allah wanda Allah ya bashi iyahu wannan alkhairin yace ni bana haka ni ba mutumin banza bane ni ba dan wuta bane fa qala abdullahi sai abdullahi yace hadhihi allati balagat bika abdullahi bin amr bin al-as kenan sai ya fada mishi yace da shi ai kakka rage karka kara hiya hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku ya ce wannan tsarkin zuciyar naka da rashin mummunan kullata da rashin hasada ita ce ta kai ka wannan matsayi kuma shine abin da da yawan musulmi a yau ba su iya cewan shi lanu fiƙo ba yana nufin musa habbai ba sahabi ya fi karfi ya man hasada yana nufin al'ummar musulmi na saba'in da tara kusa da ƙarshe mika lissa ya haƙuri da mu man yuhsi duk wanda ya kiyaye aw yahfaz ko ya tsare asma'illahi husna sunayen Allah kyawa wato shi dan aljanna ya abin yake malai ce qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya fada hadisin Imam al-Bukhari hadisi na 6410 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna lillahi 99 asman Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa yana da sunaye guda casa'in da tara don ku gane ƙirgan ɓalo-ɓalo, ina nufin in ji Allah sallallahu Alaihi wasallam mi'atan ɗari illa wahidan idan kuka cire ɗaya, 99 kenan. Man ahsaha duk wanda ya haddace su, ya san ma'anansu, yi aiki da abin da suka kunsa shine ahsaha. An fahimta? duk wanda ya san sunan ya haddace sunan ya aiki da abin da sunan ya kunsa kaman Allahu kasancewan Allahu sunan Allah ne kasancewan Allahu ma'anansa shi ne abin bauta sannan kuma ka bauta mai shi kadai ka haɗa shi da wani ba to ha a fahimta to duk wanda ya kiyaye sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam da khalal janna ya riga ya shiga aljanna saboda alkawari ne kuma alkawarin Allah bai canza wa fi riwayatin a wata riwayan ku annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa inna lillahi 99 asman Allah yana da sunaye guda 99 mi'atun illa wahida ɗari ba daya la yahfazuha ahadun babu wani mutum da za a samu ya haddace wa ya kiyaye waɗannan sunaye ya haddace su illa da khalal janna face sai ya shiga aljanna wa huwa watrun kuma ku sani Allah shi kadai ne bai da sa'a hmm? kuma bai da abokin tarayya yuhibbul watra yana so kuma duk abin da za ku yi ku sa shi mara ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya haka lamba da ba za ta rabu biyu daidai ba Allah yana son ƙirga da wannan adadin wanda bai rabuwa biyu daidai in da ka sadaka kaga dubu biyu sai ka ya yawwa na ɗauka ka ce a cire ɗaya ne <laughs> ka da wuri sai ka kara ɗaya sai zama uku ko ba haka ba ne eh kakkai na naman miya <laughs> shi miji marowaci mala ya siyo naman miya ce wai sai an kirga yankan mahaucin nan ba mala isa da dai nasihan ake amma ce sai an kirga kullum guda biyar kaɗai za a sa a miyan idan haka yana so ya san naman kwana nawa ya siyo a ɗauko a kirga haba malam mata ta ɗauko ta kosiyo santana aka yi ta kirga biyar biyar biyar aka gama yanzu kwana nawa ke na aka ce ka za ce ki rubuta aka rubuta ta ce shi ya fita ya fita ta tabbatar ya tafi ta mai da ƙofa ta dawo ta ƙara kwance naman ta raba kowane ɗaya biyu <laughs> ta ƙara mai da su ta ƙulle sai ta mai da duk da ta dafa da ɗaya za ta soya ɗaya kuma ta mora ai kakka matsa musu kawai ka tsoratar da su Allah waɗannan mutanen <laughs> kuma Allah yana ta ma ne na wani inda ya za iya cin nama ya kamata kawai a dai sai da za a yi ran da babu kawai a haƙura kun fahimci magana ita kuma ta nilza ba su biyu ka ga ka zo ka gida ya ga ba dan mitsi mitsi a ce baka san naman mahaushe yanzu bane duk ruwa ne da ka soya da ya laƙumi to kai za ka tsaya a soya nama da kai ne a kicin Mr. Chef. Asa zai yiwu ba. wallahi dama kuma an taba cutan kan ta sani yanzu ka je mahauci sai ya sa maka ruwa tun yanzu da dare a cikin wawai bai kai hakuri da ni ba <laughs> sai a sa ruwa ya kwana a abin nan gobe mala a yanka ma nama dama gashi nan ka gan shi fari sal duk jinin ya bi ruwa ka siyo nama him wallahi da kanka gaban ka ko ba a soya ba an jima in yi wani fushi ya gargada sai ga ya kasa daga me yasa ragon lai kake gani yadda sai ga nama mahim an jima kai ka sagale sai ka ga ya yakuli ruwa ya fita ku zo mu je to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi ya ce majtama'na timri'in ga wasu abubuwa halaye da ba za su taba tattaruwa a tare da wani mutum ba illa da khalal janna fa ya shiga aljanna kun ga hanya ce ta kota daga wuta kenan yace qala sallallahu alaihi wa sallam man Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace man aswaha minkum al-yawma sa'ima waye daga cikin ku yau ya wayi gari yana azumin nafila qala abubakarin ana mun sha karanta hadisin nan ko sai sayyidina abubakar yace ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa faman tabi'a minkum al-yawma janaza to waye a cikin ku kuma yau ya raka gawa akai sallan jana'iza da shi aka je hamma kabarta qala abubakarin sayyidina abubakar yace ana ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa yanzu mun samu guda nawa biyu ko yace faman at'ama minkum al-yawma miskina waye a cikin ku ya yadda wani mabukaci talaka qala abubakarin ana sayyidina abubakar ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake ni yau na ciyar kaga tunda annabi ya tambaya bariya bane dole a bashi amsa inda bai tambaya ba sayyidina abubakar ba zai taba faɗa maka ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na tambaya ta karshe faman aada minkum al-yawma marida to wane ne a yau cikin ku ya ziyarci mara lafiya qala abubakar sayyidina abubakar yace ana ni ne ya annabi sallallahu alaihi wa wasallam wa nabi da lafiya naje na duba shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sai manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi ce mace ma'na timri'in waɗannan abubuwa guda biyar ba za su taɓa tattaruwa mutum ya dace da su ba a rana ɗaya illa da kalal janna fasi sai ya shiga aljanna malam sai rufe da wani rufewa mai daɗi da burgewa ya ce haka za ka na sahaba Allahu akbar magana ta girmama kuma ta ƙuri kuma rufewa ya rufe malam end of discussion ya ce fa haka za ka na kana sahabata radiyallahu anhu haka sahabbai suke budan kaji an ce na abubakar dukkan su haka suke sahabbanin sallallahu alaihi wasallam sun kasance kuna da'iman suna rigen geniya a tsakaninsu ko da yaushe wa yatanafasuna kuma suna tsere fi ta'atillahi amma fa a wurin yi ma Allah da'a ba a wurin tara duniya da saban Allah ba jalla wa ala me yasa yace li'annahum ya'lamun saboda su sahabbai sun san cewa tabbas anna duniya lallai duniyan nan da muke ciki yan uwa kulluha gaba dayanta la tusawi inda Allah Uba ba bata kai matsayin fuffuken sauro ba a wurin Allah wannan hadisi ne ma malai kawo anan ta wani siga walidhalika wannan ne ya sanya ma kanat nufusuhum rayukansu zukatansu suka kasance tashtaqu da'iman ila ila jannatir rahman tana shauki tana tsananin son aljannan Allah ne rahama malan kaji aljanna ar-rahman ai ka san magana ta girmama ya Allah ka sa muna da rabon aljanna dan tsarkin sunayenka Allah ka ba mu ikon tuba daga laifuka kafin mutuwa allati fiha ma la ra'at wannan aljannan wanda a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba na dangin ni'ima wala uzunin sami'at kunni ma bai taba jin labari ba ko da AI ne ko za a kirkiro ƙarya duk ƙaryan da za a yi to wallahi ba za a iya hakaito aljanna ba wala khatara ala qalbi basharin haka nan bai taɓa ɗarsuwa ma a zuciyar mutum akwai irin wannan ni'iman ba Allah ya to ni daga nan fas'alullaha azza jalla wa ala ina roƙo Allah mai girma da daukaka an yujirana min azabihi fid dunya wal akhirah Allah ya kubutar da mu daga azabansa a nan duniya da kuma ranar lahira wa an yaj'ala quburana rawdatan min riyadil janna Allah ya sa in mutuwa ta zo mana kabarinmu ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna wala ya ja'alaha hufratun min hufarin niran kuma kar Allah ya sa mu ya zamto wani rami ne daga cikin ramukan gidan wuta wa an ya ja'alana fi zilli arshihi yawmal qiyama ko muna roƙon Allah ya sa mu karkashin inuwan al'arshin ranar alkiyama wa an ya jama'ana ma habibana sallallahu alaihi wa sallam kuma ya hada mu tare da abun san mu abun kaunan mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an yarzuqana ladzatan nadri ila wajhi alkarim Allahu akbar kuma Allah ya azurta mu da jin daɗin dubi zuwa ga fuskan Allah mai karanci Allahu akbar Allah ka azurta mu ya Allah innahu waliyyu dhalik Allah shine majibincin haka in yace za a in ya tausaya mana tausayin ya tabbata ya ka tausaya mana ya Allah innahu waliyyu dhalik Allah haka wal alaihi kuma shi ne mai iko a kan haka in ya ce ta yiwu kenan an gama Allah kai mana rahama da iyayenmu da suka riga mu da imani Allah kuma ka ji kan dukkan musulmin da ya rasu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba malaike subhanakallahumma wa bihamdik sarki ya tabbata ga Allah ko muna godiya a gare shi ashhadu an la ilaha illa anta ya Allah muna shaida baba mota bisa cancanta face kai A astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilayka ko muna tuba muna koma zuwa gare ka wa sallallahu ala nabiyyina tsira da aminci Allah tabbata ga annabinmu Muhammad shayabo sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallam da aminci baki daya katabahu al-faqir ila afi bihi. wanda ya rubuta shine mai nema mabukaci zuwa ga rahama da yafiyan ubangijinsa shine Mahmud al-Misri malam Mahmud al-Misri Abu Ammar wanda shine Abu Ammar ce wannan littafin rubutansa ya cika da godiya ga Allah wato 80 sabal linjati minan nar kuma littafin da zai biyo bayan sa shine darajatul janna wato matsayin aljanna matsayu da darajojin da aljanna ke da shi wa nida'un min abwabi hasamaniya da kuma kira da yekuwa da za a yi daga kofofin aljanna guda takwas shine littafi na gaba in jama'a amma ni har yau banga littafin makila sai dai mu duba shi Allah ya kaddara a wani wurin za a karanta shi sai a karanta shi insha Allah Allah ya taimake mu